shine ɗaya ko ɗaya ga watan biyu miladiya 2026 cewar karatunmu na littafin tufatul iraqiya ya amalin qalbiya wallafa islam abul abbas ahmad bin abdul harim ibn abdul salam ibn taimiyya al-harani ta'ala wannan kuma shine darasin mu na sha biyar. Ah, eh, ibn taimiyya da yana bayani kan a wata gaba wata ke nuna haƙƙi na bawa haƙƙin ubangiji kuma haƙƙin bawa shine faɗin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake magana akai yake cewa wat tawakkulu wal ista'anatu lil abd yanalu bihi maqsuduhu wa الذي min al ibadati wal ista'anatu kad والاستعانة wal mas'alati وقال الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فأما التي هي لي فتعبدني ولا تشرك بي ولا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك fa amaluka ujazika bihi ahwaja ma takunu ilayhi wa amma allati bayni wa bainaka faminka ad-du'a wa alayya al-ijaba wa amma allati bainaka wa baina khalqi fa'ati ila an-nasi ma tuhibbu an ya'tu ilayka a ibn taymiya yake cewa wa tawakkul wal isti'anatu dogaro da Allah da kuma neman taimako lil abdi wannan na bawa ne لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به wa ومطلوبه من العبادة domin shine hanya shine tsani da hanyar da da shine yake samun abin da yake nufi yake samun abin da yake nema yake samun abin da yake so daga ibada bayan ibn taymiya yayi magana a baya kan gaba ta farko shine iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wannan wannan haƙƙin Allah ne shi kadai subhanahu wata'ala shi kadai yake bautawa ba shi da abokin tarayya wannan haƙƙin sa ne shi kadai kuma yema bayani cewa ita ibada din ba ta zama ibada sai ya zama akwai cikakkiyar soyayya da soyayya ta ƙoli ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya zama an samu cikakken kaskantar da kai da kaskantar da kai na ƙoli ga Allah subhanahu Ta'ala. dai ibadar ta haɗa wayannan abubuwan guda biyu to wannan ita ake kira ibada amma duk ibadar da ya zama ta rasa wannan abubuwan guda biyu ko ta samu ɗaya ba ta samu ɗaya ba to wannan ba a kiranta ibada sai dai za mutum kawai ya yi wani motsa jiki da makamancin wannan to wannan ce gaba ta farko da ibn taymiya ya magana akan ta kaga yace gabar iyyaka abu kai kadai muke bautawa wannan na haƙin Allah ne shi kadai subhanahu wataala to gaba ta biyu shine wa iyyaka nasta'in wannan wannan kuma haƙin bawa ne to shine yake magana yake cewa shi dogaro da Allah da neman taimakon Allah wannan na bawa bawa shine duk abin da zai na ibada to sai ya dogara da Allah sai ya nemi taimakon Allah domin idan Allah ta'ala bai taimake shi ba to ba zai iya wannan ibadar ba idan Allah bai taimake shi ya sa masa imani ba kai idan ma Allah bai taimake shi ba farko ya datar da shi da karban musuluncin ba da yake datar da shi wa yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam وما يريد an yudillahu يجعل سنه ضيقا هرجا كأنما yas'adu fi sama'i Ba ga sai da taimakon Allah bawa zai samu wannan sai Allah ya taimake shi ya datar da shi sannan ma zai zamo ya karba addinin musulunci sai Allah ya taimake ka da taimakon sa zaka zamo mai imani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha haka nan kuma ayyuka da zaka yi na da'a dukkanin su idan Allah bai taimake ka ba sallah azumi zakka haji sadaka sadar da zumunci duk wani abu da zaka yi na ibada idan ba da taimakon Allah ba wannan abin ba za ka iya yin sa ba isa ba makawa dole bawa siya ne nemi taimakon Allah sai ya dogara da Allah a dukkan wani abu da zai na ibadarsa to ba lai kuma abin da zai na rayuwarsa ta duniya isa Allah ce fa abuduhu wa tawakkal alayhi ka bauta mata kuma ka dogara da shi shine zai taimake ka wajen bauta masa yace la annahu huwal wasilatu والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من ibadati. domin wannan neman taimakon na Allah shi ne tsani shi ne hanya guda ɗaya da da ita ne bawa yake samun abin da yake bukata da ita ne bawa yake samun maqlubihi yake samun manufarsa da ita ne bawa yake samun abin da yake nema abin da yake nema na yaddar Allah abin da yake nema na ya bauta Allah dan ya sami yaddar Allah to da wannan taimakon na Allah ne bawa yake samun sa mala ce fal isti'anatu kad du'a'i wal mas'alati yace neman taimakon Allah kad du'a'i wal mas'alati kamar addu'a ne kamar roƙon Allah ne duk dai suke kamar yadda zaka roƙi Allah ta'ala Allah ka bani arziki Allah ka bani aljanna Allah ka ban kaza Allah ka ban kaza to wannan ɗaya ke neman taimakon Allah yanda wancan bani shi sai Allah gurin sa kake nema ya baka shi to haka shi ma neman taimakon Allah wajen ya dace da wajen buta masa daidai yake da wancan dan idan ba Allah ne baka to babu wanda zaka samu a gurin sa duk matsayin su dai ba su da wani bambanci anan yana nufin wacce irin matsala yana nufin du'aul matsala kaga du'aul matsala shine ka roki Allah Allah kai min kaza Allah kai min kaza to da du'a'ul mas'ala da al ana da abu ɗaya yanda du'a'ul mas'ala roƙon Allah kake Allah ka ban kaza Allah ka min kaza shi ma al ana shi ma kamar haka ne kamar kana roƙon Allah ne Allah ka taimake ni na yi kaza Allah ka taimake ni na yi kaza wa qarawa qabarani fi kitabud du'a yace dabarani ya rawaito a cikin kitabud du'a dabarani mai ma'ajin yana da mujamul kabir mujamul ausat Mu mujamu sagir kuma yana da wannan littafin kitabud du'a to ya rawaito da isnadin sa an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka yana cewa yabna adama innama hi arba'u shi ya kai dan adam kadai dai ita abuwa ne guda hudu wahidatul li wa wahidatul lak guda daya na wani guda ɗaya kuma naka ne wa da tumbaini wa bainak guda ɗaya kuma tsakani da tsakaninka wa da tumbainaka wa baina halki ɗaya kuma tsakaninka da tsakanin halittata sai fa amma lati hiya li amma wacce take tawan fa ta abudu ni wala tushriku wala tushriku bi shay'a shine ka bauta min kanka tara komai da ni wannan shine na Allah a bauta wa Allah shi kadai kamar yadda ibn taimiyya kuma ya faɗa a baya ba dan Allah zai amfani da butar ba Allah ba zai amfani da komai a gurin bayinsa ba Allah modaci ne gabarin bayinsa wallahu ganiyun anil alamin wallahu huwal ganiyul hamid a amfanuwar ibadar da cin moriyar ibada yana koma ne gaba an jingina wa Allah abin cewa na sani izina da Allah ya yarda da abin kuma yana shansa ba dan Allah zai amfano da shi ba ko kai sallah ko kakkai Allah ba zai amfano ba Allah ba zai cutu ba ko kai zakka ko kakkai kakkai kowa gori Allah ba zai amfani da wannan ba ba zai cutu da shi ba law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi eh, eh, eh, kanu ala abjar qalbi rajulin wahid a ce dukkaninku na farko na ƙarshe da mutum da aljan jiza zama su irin ta shaidan Allah ce ba zai tauye mun komai a mulki na haka ba abin da zai cutar da Allah kuma Allah bai bukata komai a gurin bayi ce wa ammal lati hiya amma wacce take taka ce kai bawa fa amaluka ujazi ka bihi yace shine aikinka zan sakanta maka da shi a hawaja ma ta kuna ilaihi lokacin da kake tsananin bukata ya zuwa gari shi lokacin da baka da komai naira ba ta aiki dala ba ta aiki goyon baya baya aiki ranjayen mutane baya aiki taron gwamnoni a jam'iyya ɗaya baya aiki kawai ne ka aikata a nan ne kake da cikakkiyar bukata to a nan ne in ka ba Allah shi kuma Allah zai sakanta maka yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khairin randa ko ta ta ma bada ta aikata na alkhairi gashi a gabanta faman ya'mal miqala dharratin khairan yara wa man ya'mal miqala dharratin sharran yara isa Allah ce cewa ma'amilan min su'in yawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida wa yahdharukum Allahu nasa a ranar ne mutum aikin da yi kyakkyawa ga shi a gabansa da ayyukansa wanda ya mummuna mutum zai dinga burin ina ma tsakanin ta mummunan aikin nan akwai wani zamani mai tsawon da ba su taba haduwa ba wata ira kuma a duniya da ake yi man wa'azi ka daina ka kaina waye isa waye ise mana kaza mu ne masu karfin kaza to kuma sai lahira ido zai raina fata ran da da Allah yake ta kasu fihil absar idan wa su kakkabe su zuru zuru wujuhun yawma idin nabirani ila rabbiha nabira ko kuma ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ya sa ta mahaskan zati to a lokacin da kake matsananciyar bukatar abu a lokacin ne in ma bawa mai bin Allah ne mai dukiya ne mai sadaka mai kyauta mai alheri yayi alherin tiriliyan goma a kudinsa tiriliyan ishirin a ran lahira daidai wannan lokacin sai burin ina ma dai ishirin ɗin ya ciyar ba kai kana da miliyan ɗari ba an zo neman taimakon ɗari biyar ka kasa bayarwa ɗari biyar sai an ji alƙiyama mutum wallahi bi kada na sai. kuma ba magana dawowa rabbir da la'alli a'malu salihan fi ma tarak alkalla inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhu ila yawmi ba'sun haka mutum zai dinga buri a jinkita a jinkita sa'a daya sadaka eh, na zama cikin mutanen kirki Allah ce wa a kiran Allah nafsan idan ja jaro Allah ba jikin ajali yanzu wa amma lati ni wa bainaka amma shi tsakani na da kai fa ka du'a'u wa alayya ijaba addu'a kai ne mai yi ni kuma ni ne mai amsawa insha Allah wa amma lati bainaka wa na khalqi amma da tsakaninka da halitta ta fa'ashi ilan ila nasi ma tuhibba an ya'tu ilayka ka zo wa mutane ka zo wa mutane da abin da kake so zo maka wannan ƙa'ida ta ƙarshe da duk duniya za mu riƙe ta da duniya ta zauna lafiya lau wala ko alƙali ba za a ne ba wannan hadisi a bazar ya fitar da shi daga hadisin anas dan malik Allah ya kare da gare shi ta yi sali sali murri daga al-hasan al-basri daga anas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kansa bazar da ya fitar da hadisi ce da bi salil murri kuma shi wannan salil murri din kamar da ibn hajar ya faɗa a cikin takarir ce da'ifun mai rauni ne hadisin da'ifun hadisi ne ta wannan hanyar abu ya ala shi ma fitar da hadisi ta hanyar shi wannan salil murri din banda kuma salil murri sannan kuma Alhassan albasar cewa ya cewa an anasin an sa Alhassan hasan yana mugun tadlisi a ɗabarani kamar yadda ka gane cewa ɗabarani ya fidda hadisi ɗabarani ya fidda kwatankwacin hadisi ta hanyar salman al-farisi wani shi ma a isnadinsa akwai humaid bin rabe mudallisi ne sannan kuma yana da rauni daga shi wannan hadisin da wannan lafazin baya da inganci sai dai kowace gaba ta hadisin kada kuta tana da wata aya ko hadisin da ya tabbatar da ita sai dai wancan sai zama hujja amma shi wannan din ba zai zama hujja ba yanzu ka dauko gaban farko cewa fa an mallatihi fa an mallatihi yadi fa ta'buni wa la tushriku bi shay'a ai hadisi na makaranta a baya ishe ka idan ka dauko gaba ta biyu wa an mallatihi laka fa amaluka ka bi shi ma dai wancan hadisi hadisin ma'ad atadari ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala allahi an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'a Allah yu'azziba man la yushriku bi shay'a ba shine sakayya ba kaga zo da ingantaccen hadisi wannan gabobin guda biyu haka wa an mallafi bayani wa bainaka faminka du'a wa alayhi ijaba in ka ɗako gaba da ibn taymiyyah ke ta magana a kanta. ta mai makaranta a bayan abu hurairah hadisul qudsi din nan na abu wa na Sayin, hala bayani wa bayna abdi wala abdi ma sa'ala ihdinas siratal mustaqim siratal الذين أنعمت عليهم غير maghdubi عليهم ولا ce fa haula'i li abdi أبدي abdi ma ta'ala kaga wannan ya tabbata wancan hadisin ingantaccen hadisi haka nan ka dauko gaban karshe fa ati ila nasi ma tu ba an ya'tu ilaika wannan hadisi da yawa sun zo wannan ma'ana ka dauko hadisin da yafi shahara wanda yafi shahara wanne kenan eto eh to yawa larakin ne izuwa ku la imru adukum hatta yuhibba li aqima yuhibbul insan kaga ya kunshi wannan ma'ana duk wanda ya imani to kare ya zo wa da dan uwansa sai abin da yake so kansa na me ina alkhairi a ce duk abin da ka san baka san sa ba za ka yi wani ba shi ma abin da ya san baya so ba zai wani ba me zai kawo matsala a duniya wa yake so a sare shi wa yake so a kwace marwaya wa yake so a haura ma gida to duk da ba na so ka so ma kan me wani wa yake so ya masata wa yake so a caka ma wuka kace shi ko ko dan buda wa yake so a dai dan sakwaya kwaya a lalata shi ka duk da ma ci ba za su yi ba gaga hadisin a dunkulansa gabobin sarwon sun inganta da wasu sushin, amma shi wannan hadisin bai inganta ba yace kauna lillahi wa kauna hadha lillahi wa hadha lil wa huwa bi itibari ta'alluq mahabbati war ridha ibtida'an fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mula'iman lahu wallahu ta'ala yuhibbu wa yarda ma huwa al ghayatul maqsurati fi ridahu wa yabul wasilata taba'an lidhalika wa illa fa kullu ma'murun bihi fa manfa'atuhu a'idatun ila al-'abd wa kullu dhalika yuhibbuhu Allah wa yarbahu wa ala hadha falladhi dhanna anna at-tawakkula min al-maqamat al-amma dhanna anna at-tawakkula la yutlabi illa huzuzud dunya wa huwa ghalatun bal at-tawakkulu fil umuri diniyya a'zamu ibn taymiya ce wa kauna hadha lillahi kasancewar cewa wannan na Allah ne ma'ana bauta ta Allah ce shi kada yake wa wa hadha lil kasancewar kuma wannan na bawa ne cewa ne man taimako yace huwa bi tibar ta'alluqil mahabbati war rida ibtida yace farko dai an izina ne aini da abin da ya rataye da soyayya da kuma yadda saboda bawa din yana bauta wa Allah ne saboda ne saboda son wani abu gurin Allah subhanahu wataala saboda yana son ne yana son yaddar Allah yana son soyayyar Allah yana son tunda aljanna ce inda Allah yake tara masoyansa shi ma yana so Allah kai cikin aljanna to saboda wannan san da yake yi shi yasa yake wata ibada saboda Allah yana santa Allah ya umarni a yi ta shi kuma yana san abin da Allah yake so don Allah ya bashi abin da yake so ba ka ba ne? shi isa ma idan ubangiji ya umarni da ayi kaza to kai tsaye kawai yake abin saboda ne saboda Allah yana san abin zai sakamako ga wanda suka yi abin da a ce Allah zai ce yana son kaza a yi sai kuma Allah ya canja kaza din shi ba abin yake kalla ba kawai shi Allah ne yake so kawai zai yi shi mana duk wani abu da Allah zai umarni a yi umarnin na wajibci ko na musabanci ba ruwansa mai dalile ne kawai mai yake kalla kawai shi Allah yake suwayi an gane yanzu kamar azumi kamar sadaka ba ruwanmu da menene azumi ne ya azumi me yasa kawai muke yin azumi Allah yana so ne ma'ana da Allah a ce ana wahayi zai canja ce yanzu ku daina azumi guda kuma ku ci abincin minki uku to shi za mu dawo yi ko ba za mu damu a ranmu ba saboda yanzu shi Allah yake su kamar yadda sabon manzala suka nuna wannan da ana kallon baitul maqdis Allah ce kanna ra ta kallubu je fi sama'i falal walli jannaka qiblatan tarbaha fa walli wajhaka sharar masjidil haram wa ya sama kuntum fa wallu wujuhakum shabara kaga kai tsaye suka koma kallon ni kallon kallon Ka'aba ba su ko dar a ransu ba saboda su ba wai baitul maqdis ce a gaban su ba kawai me din Allah yake su Kisa ana juyar da su kawai suka juya saboda yanzu kuma Allah ba wance yake so ba Allah wance yake so har ma hadisi Abdullahi dan Umar wani ya je Quba labari bai je musu ba da asuba ya ga suna yin sallah Quba suna kallon baitul maqdis ce ai kuje da dare an sako da manzon Allah Qur'ani an canja alƙila an koma kallon kaba ko kalleta suna ce sallah suka juya ba sai da ka yi da sallah ana ciki aka jiya saboda ni ko umar me Allah yake zuci yake kalla to kaga mu'mini haka suke su mu'minai suna bautawa Allah ne bisa ne Allah din yake so shi daga in dai mutum mu'mini na gaskiya to dukkan abu duk tsarin abu duk kawar abu duk girma wanda zai kawo shi in dai ba Allah ne ci ai ba zai ba saboda bai zama abin da Allah yake so ba me isa za ka yi shi bai zama abin da Allah yake so ba Allah sai sakamako a kai Allah ba zai sakamako a kai ba kuma Allah shi kaɗai shi ya san abin da yake so duk duniya ta taru ba wanda ya isa in ba manzan Allah da shi ma Allah ne ya aiko shi ba ya ce ku yi kaza Allah yana so kowa bai isa ba in ma ya gaya wasu sokwaye sun bi to wani muka dan fara dan waye-waye kaɗan in ya zo mana shi za mu ce ba za a yi ba ya mana inda Allah ya ce na so a yi amma da manzan Allah ya ce ni wa yake so a yi kenan Allah ne yake so a yi tun da ma ya tsaƙo an hawa in huwa illa wahayyuha to kasantuwar abin na Allah ne da ba kasantuwar ta wannan fuska din Allah na san abin shi kuma bawa yana son ya samu soyayya Allah da yaddar Allah yana so Allah ya masa sakamako an fahimta yace fa innal abda ibtida'an yuhibbu yuridu ma yarahu mula'iman lahu yace domin bawa a karan farko yana so kuma yana nufin abin yaga ya samu abin da ya dace da shi ma'ana abin da ya dace da shi abin da shine sa an gane wannan farko bawa haka yake yanzu misali wani harkar shine tafiye-tafiye zai shiga mota daga nan ya tafi onisha ya ce abba ko to da kanku ban misali abban yake son zuwa ko kuma a abin da zai samu na maslaha ta zuwa abban yake nufi yake so shi sa da zai tafi abba bai ji kaikayi ba bai ji wahala ba bai ji damuwa ba saboda yana jin in ya je abba akwai ta maslaha tasa akwai wani da yake so wanda zai samu in yaji abba ba haka bane wanda zai je kasuwar kwari a gani wani ila yau kayar ma da wani akwari ya je a tafa fituka da wanda zai je kasuwar rini a rana yana auna aune yana kaza yana gumi wannan gumin yake so wannan ranar yake so amma ya je baya jin wannan ranar ya daure mata baya jin ta matsayin komai saboda wani abu na matsala da yake zai samu karkashin wannan ba haka bane to wannan shine asali yanda ba wai to haka nan wajen bauta ma bawa yana tsayuwa ya dage ya bauta wa Allah saboda mai Allah ya kwadaita masa akwai wani abu da in ya bauta wa Allah ɗin zai samu da masalarsa Shi ne ne aljanna Allah wannan shine ibtida'an yanda bawa yake yanzu wani tun safe ɗan fulani zai kara shanu ya yi wata shida a daji kawai so yake wahala kada shanun? me isa yake wannan wahala baya jin ta matsayin wahala saboda abin da yake ji zai samu na fa'ida zai sami yaya zai samu nono za a samu nama zai ci zai samu kuɗi wannan shine abin da isa yake wannan wahala har ya zama baya jin wahala din wani gidan kaji ne da shi gidansa ana shan sanyi amma dai ya sayar shan shina ya sa kajin kaga da shi da 'ya'yansa duk suna sanyi saboda me baya jin kuma damuwar wannan saboda yana to maslaha a ƙarƙashin kiwon shine yana ji zai wani samuwa bala fa'ida a ƙarƙashin kiwon zai samu zai ce samu kuɗi zai samu kaza zai samu kaza to wannan shine yanda bawa yake wallahu ta'ala yuhibbu wa yarda ma huwa al-ghayatul maqsud fi rida'u shi kuma Allah ta'ala yana so kuma yana yarda wani shine gaya abu yana yarda da abin da shine gaya ko shi ne manufa ta ma hana wa tara wallahu ta'ala 'yar ba ma huwa al da fere ba ku Allah yana so kuma yana yadda da abin da ne matuƙa ta manufa wajen bautarsa Daga matuƙa da manufa wajen bautarsa shine yi dan neman sakamakon wurin Allah to Allah yana son wannan kuma Allah yana yau yana sanan ko kaga kenan yi abin dan shi dan neman yardarsa to tare da haka kuma wahibul wasilata taba'an lidhalika kuma Allah yana son wasila hanyar da za ta kai ka zuwa ga wannan yadda ta Allah kaga shine hanyoyin mai hanyoyin ibada yana da cewa wabtagu ilaihi wasila wasu suka kasa gane ya ce wai wai ta al kenan shi shine hanyoyi din da za su kai ka zuwa ga yaddar Allah wacce ne ta kai ka zuwa ga yaddar Allah aikata ababan da Allah yake so ba ya kai tawassali da wani ba ka ce dan wane wane sa naka ne in ma ya tabbata mai aikin ne sai ce illa, in ko ba haka ba fa kullum ma'amurin bihi dukkanin abun umarni da shi duk wani abu da kai umarni da kai shi bawa fa manfa'atu a'idatun ila al-abdi to amfanin abu yana komai ne zuwa gaba Allah ba zai amfani da shi ba an ce ka yi sallah in ka yi sallah Allah ya karba amfanin kanka zai koma an ce ka yi azumi amfanin kanka zai koma an ce taimaki bayan Allah ka daina jin haushin mutane kai ka taimaka amfanin kanka zai koma an ce yi sadaka amfanin kanka zai koma an ce ka je kai aiki hajji Allah ya hore ma in ka je kai amfanin kanka zai koma Allah ba zai amfani da komai a ciki ba shi sa ma hajji yake walallahi alal nafi hijjil baiti man istata ilayhi sabira wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin in ma kun kafirce kun izuwa Allah ba ya ce ku je bane dan ku yi masa abu a ganiyun ne al alamina Allah mu da shi daga barin halitta baya neman komai a gurin halitta shi alqayyum ne kuma da halitta shi yake tsaye da ita ita kuma tana bukatu da zuwa gari. shi ahadun as-samad Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad wanda duk kowa yake bukatu da zuwa gare shi ba wanda yake daga yatsa kowa shi a duniya ya ce bai da bukata a gurin Allah wallahi ƙarya yake ko ya faɗa ya dai tsaurin kai ita kanta wannan faɗar da ya bukatu ce ga Allah in Allah ya rufe bakin ya yi sai ƙara magana a rayuwarsa mutum ba za a gani ga shi lafiya lau garau in yi ke ka sai ka suma ga bakin ga komai ga harshe amma Allah yana shi magana ba zai iya magana ba ko irin ne ba zai iya ba wani ka ga idan daga gane abin na Allah ne ba ya kwayar idan ba ce Allah ne ke sa hasken ganin kaga mutum ga idan sa tar sai ka gano gano ai bai ganka ba baya gani gaba wanda yake daga hannu yace shi ba bukatu ya zo gurin Allah amma Allah ba bukatu ya zo gurin kowa alqayyum ne ai qa'imun bi zatihi ko qa'imun bi nafsi sai kuma qa'imun ne bi gairi yana tsaye da karan kansa kuma ke shi ya tsaye da wani subhanahu wata'ala daga baki ɗayan bauta da Allah ya umarni da ita amfanin ta gurin ba yake koma ba gurin Allah kawai ana jingina wa Allah ne saboda ne kawai ta bangaren cewa Allah ya yarda su Mana yana so bayi su ya yarda da to kuma idan sun yin shi ne samu wani abu su za su sami yardar Allah din da soyayyar Allah wani shine gaya samun soyayyar Allah Allah ta mai yattada minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbu sai Allah ya fara bayar gaya din sai ya faɗi wasila din Allah zai zo su mutane yana son su ka wannan ce gaya wa yuhibbuna ga wasilar su ma tana son Allah saboda Allah ce kai abin da zai so ka sannan zai so ka kuma ba yanda za a yi kai abin da Allah zai so ka yi ka wallahi ba zai yi ba alai dai dan adam kana take ta baba da baba su ba kai suke su ba ita bakanta ma shi kuma ce yana shigantakarsa suna son sa a tarihin tashi wannan dai dan adam yana amma ba Allah ba Allah sai kai abin da zai shuka zai shuka kuma in dai kai abin da zai shuka sai ya shuka saboda Allah shakirun ne Allah mai godiya ne duk abin da za ka yi dan Allah komai kankanta sai Allah ya ma godiya sai sa kanta ma akai wani fa karo ce wata sha da kare manzala ce fa shakara Allah Allah ya gode mata ya sa ta aljanna wani sari ice saboda ikilasinsa wanda ce fashe karar Allah wa rakalahu janna. Allah ya gode mar ya shiga da shi aljanna shakirun ni wata ala Ya ce wa kullu zalika yuhibbu Allah wa yarbahu. duk wannan abin da Allah ya umarni da shi na ibada Allah yana sa kuma mayar da shi to in ka gane wannan in ka gane wannan abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa maka dan karanta yanzu sai tuwa alahara to akan wannan fallazi banna anna tawakkula min al amma wanda ke rayawa ke zaton cewa wai dogaro da Allah matsayi ne na gama garin mutane kasan sufaye suna da irin wannan aqida da cewa ka dogara da Allah ma wannan ammawa ne take ai Allah ta'ala ya riga ya gama komai ya kaddara komai babu abin da zai canja to kai cewa zaka wani baka dogara da Allah dan kai zaka ibada ka dogara da Allah Allah tirje kai ce wannan sai dai yan gama gari ammawa saboda abin da Allah ya riga ya tsara yanda zai ai kama faɗa ka kana da kana da matsala tauhidin ka to shine ibn taymiya anan yake musu raddi kuma zai ci gaba da musu raddi kaga ai ko a iya abin da makaranta zaka gane wannan magana can banza ne duk abin da ibn taymiya ka dinda makaranta dalilansa baka isa kai wani abu baka dace shi in ba dogara ga Allah ba da taimakon Allah shi sai ce akan wannan kenan wanda yake zaton haka wanda yake zaton haka wa zanna anna tawakkula la yatlabu bi illa huzuzud dunya yake zaton cewa wai dogaro da Allah ba a neman komai da shi sai da rabon duniya hayaniyar duniya tarkacen duniya amma a wajen buta ba za ka dogara da Allah ba ta taymiya cewa huwa ɗin wani kuskure ga sha Allah ce na abudu wa na tsayin. ga sha Allah ce fa'buduhu wa tawakkal alayhi ga shi man zala ce iris alama yin fauka fasta'in billah wala ta'jiz iris alama yin fauka ya duniya ne amfanin lahira bai fara duniya ba to alama yan fauka zan Allah yake sallallahu alaihi wasallam idan ya ce wannan kuskure ne kuskure ne mutum ya faɗa ka ya ce abin da ya shafi butar Allah shi ke ai Allah ya riga ya gama komai ya ƙaddara komai daka kada ka nemi taimakon Allah wajen butar Allah wai wannan ma zai iya taɓa aqidar ka kamar kana da matsalar aqida baka yadda Allah ya gama komai da yace to wannan kuskure ka ce ba a dogaro da Allah sai a wajen neman rabon duniya wannan kuskure ne min babu ma a nemi taimakon Allah a ibada da ita ce makasuri na halittar bayan wa ma kaltu jinna wal insa illa li abudu Ta ce bal tawakkulu fi umurid diniya adamu Ibin da yace kai ba ma haka ba dogaro da Allah a cikin al'amuran addini ma yafi girma zaka dogara da Allah fiye da dogaranka da Allah kan al'amuran duniya saboda duk wani al'amari na duniya zaka dogara da Allah ka samu iya a nan duniya zai tsaya amma al'amuran lahira fa su kuma tabbatattu ne za ka samu sakamakon tsaron al'iyam dogaro da Allah abin da ya shafi al'amuran lahira wannan ya fi girma an fi buƙatuwa ma zuwa ga wannan sai raga a wancan babin na ibada ubangiji ta'ala yake cewa ka dogara da shi ka nemi taimakon sa subhanahu wa ta'ala yace wa aidan aw tawakkulu min al'umur diniyar lati la ta cimmul wajibatu al-musahabatu illa biha wa zahidi fiya zahidin fi ma yuhibbuhu Allah wa ya'muru bihi wa yarbahu wa zurul mashru' huwa tarku ar-ragabati fi ma la yanfa'u fi ad-dar al-akhirati wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala kama anna al-wara' al-mashru'a huwa ma qad yadur fi ad-dar al-akhirati wa huwa tarkul muharramati wa shubati lati la yastazimu tarkuha tarka ma fi'luhu arjahu min hakal wajibati fa amma ma yanfa'u fi dar al-akhirah bi nafsihi aw yi'ilu ala ma yanfa'u fi dar akhirah fa zud fi laysa min ad-din fal sahibuhu dakirun fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mutadin ibn taymiya ce kuma at-tawakkul min umur ad dogaro da Allah a cikin al'amuran addini allati la tatimmu al-wajibatu wal-mustahabbatu illa biha al'amuran da adanin wajibobi da musabai ba su kafe dai da ita to a wannan al'amuran na addini wanda wajibi da mustahabbi ba sa cika to anan ne ake bukata ma dogaro da Allah ta kenan ayyukan musabi da na wajibi ayyukan wajibi baya cika sai ka dogara da Allah ka nemi taimakon Allah kuma suna cewa ma la yatimul wajibi illa bihi fa huwa wajibun wa ma la yatimul musabi illa bihi fa huwa mustahab ashe kaga dogaro da Allah al'amuran addini kenan ma wajibi da abin da ya zama wajibi na al'amuran addini to ka nemi taimakon Allah ka dogar da Allah ya taimake ka kan aikata wannan abu wannan wajibi kamar yadda abin da ke mustahabbi ne shi ma ka nemi taimakon Allah ka dogara da Allah wajen kai wannan aiki shi ma mustahabbi sai ce wa zahidu fiha wanda yake gudun wannan zahidin fi ma yuhibbu Allah wa ya'muru bihi wa yardahu to yana gudun abin da Allah yake so yana gudun abin da Allah ya umarni da shi yana gudun abin da Allah ya da shi domin Allah subhanahu wata'ala yana san a dogara da shi Allah na so a dogara da shi shi sa Allah ce mu'mine ga Allah kada suke dogara wa alallahi falyatawakkal mu'mini Allah ma ya umarni wa alallahi wakalu in kuntum mu'mini duk kuma abin da Allah zai umarni a yi kowanne ne inda Allah zai umarni a yi to Allah yana san abin kenan ka nan ka guji ainihin neman dogaro da Allah to wannan gudun abin da Allah yake so gudun abin da Allah ya umarni da shi ne gudun abin da Allah ya da shi irin wannan gudun duniyar ya saba gudun duniya na shari'a sai zai ma bayanin zuhudu irin na shari'a yake wa zuhudul mashru shi gudun duniya abin shar'antawa idan baka san shi ba shine huwa tarkur ragabati fi ma la yanfa fi daril akhirati shine barin kwadayin abin da baya wa a gidan lahira wannan shine zuhudu idan kana so ka san meye zuhudu za ce wani akwai zuhudu to wannan shine zuhudu ka bar abin da ya zama ko da ba haram bane halal ne to amma kuma abin ba zai amfana a lahira ba wannan shine zuhudu kenan me me zaka fahimta ba zama da kazanta ne zuhudu ba ba zama da yunwa ne zuhudu ba ba rashin gyaran jiki ne zuhudu ba ba zama dagaje dagaje uwa ma ku shine zuhudu ba duk ba shine zuhudu ba me zuhudu duk abin da ka san aini ba zai amfani ka lahira bai zama wannan abin ka rabu da shi wannan shine zuhudu kai kwalliyarka har ma ka hau mota ba za ce ka da zuhudu ba inda duk abin da ba zai amfani ka lahira ba kana gudunsa amma yi wani dagaje dagaje bai da alaƙa da zuhudu ko kaɗan akwai wanda foye saboda zuhudu ni na gan shi mun ɗan yi na san faɗa abin nan ne wallahi mun ɗan yi hallara da shi na bari suna sai yau kun san shi an aka gama kawo abinci za a ci ba zai ce yana gefe shi zuhudu ne sai an gama ci kakan gurin wanda aka zazzabar a kasan nan shi kuma sai zai ta ci ana so ga shi wali ne zuhudu su yi da sunansa da zan faɗi sauran ba wannan ba labar a gaba ya yi ya yi fi suna a kowane shi zuhudin sama da kallaka yake cin abinci wanda ba zuhudu ba ne sako wasu mutane suna kata-kata kansu dakal-dakal mana sai ga kusa labar wata ya ce zuhudu ciki kudin duniya ya ce waliye ne wani ɗan damfaran malami a garin na ba ga da yadda ya dinga yi ya je kaso kurmi ɗansa ne yake faɗa ina ci ɗansa yake faɗa ya ce mun taho da wane yana faɗan babansa malam mun taho da shi a kaso kurmi ya faɗi suna wani mahaukaci na kurma a lokacin ya ce malam ya zo tsaya gaban sai na ce masa wane ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kar ka sa mutane su wulaƙanta ka sa hallaka wai shi wannan mahaukacin wai wali ne wani sai da damfarar take ai ka su sufaye suna cewa ba wanda ya san wali sai wali yanzu yana sunan ku shi ma wali ne daga shi ya san wali to wani wali ne baya sallah ana zaune da shi a kasuwa shekara shekaru a ta ganin sallar sara ba mahukaci ne kawai tunɗe na a kasuwa ko ga wali ne babu mun san walicin na siffa ce na amanu wa kanu ya taƙo ko ga mutum yanzu ya ga a wani lokaci da wasu suma wata ɗariƙa ka dingo ta riga aljihu gaba aljihu baya wai zuhudu ne ka zama wani baki daji ka ce ka zama wani su ina na lura ne amma da haram ta zo ka tabi da ita kudin wani ya zo ka cinye kudin wani ya zo ka cinye yan damfara addini eh, yan bid'a fa yan damfara ne addini ana wannan kai tsaye muke faɗa yan damfara addini wala gwara dan damfara naira da shi wallahi muna dai kallon kusa-kusan na abin da ya faru a garin nan kusa-kusan na sau damfara ana so damfara al'umma addini aka yi ta yawo gari-gari a da wancan garin a da wurin yan shi'a a da wancan garin a da wurin yan ƙwararri wai kare annaba ake wai wani a kano ya taɓa annaba wai a zo a kashe shi zai ga yan yawon gari-gari an zo ana tune su suna ta cin filayen mutane kariya ne san manzala zai zama wannan ɗan damfara saboda a wace kawai ta baki su ɗauka suke san manzo Allah shine kira da rawa ana a ranar abatul kullu wani ana tara yare kawai sun ɗauka shine shine shi ne har ana wai an koruwa na zuwa zai kori karkashin na akwai ne sai zai ce kai mun kori karkashin na a sai dai aikin ka ya fitar da kawai na ko fitarwa Allah da manzo Allah ce amma shi ba da aka yi wani rikici aka yi tunja-tunja ni ina zaune aka yi wannan amma aka ce an koras shi kuma ce shi bai kori ba ai ku da ko kore ne tun kafin gidan ku samu ɗariƙa gidan ba aka samu ya Allah mun gode maka da suna da daɗi kai waye sai zai shawar tun kafin a samu suna gidan ku an samu a gidansu dama dai suna na ta Allah ce kuma dukkan Allah ya koma da shi to kaga ya ce ai zuhud akwai gudun duniya ai wani akwai gudun duniya tare cewa kuma da haram ta zo gudu ma ake a cinye ta to ibn taymiya yace yace wannan wannan wannan ba shine ba shine abin da yake gudun duniya na shari'a shine mutum ya bar kwadayin abin da bai amfani shi a lahira ba me ba zai amfani shi a lahira ba ce huwa fudulul mubahil lati la yusta'anu biha ala datil layl Shi ne rara na halattun duniya wanda ba a neman taimako da shi wajen yi wa Allah biyayya wannan shine abin da ba zai amfani ka a gidan lahira ba wani abu na halak wata na ta halak ita ɗin ma wacce ba za ta taimaka ma wajen ainihin biyayya ga Allah ba yanzu kaga abinci ya halak ne amma zai taimaka ma wajen biyayya ga Allah za ka tika samu karfin jiki bacci halak ne zai taimaka ma wajen biyayya ga Allah ko ba haka ba to duk irin wannan kaga za su taimaka ma jan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala amma abin da ka san koda halal din ne amma rara ne a halal shi ba zai taimaka maka wajen wani abu na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba to ka guje shi wannan shine gudun duniya shine zuhud shine zuhud ba wanda ya kai annabawan Allah gudun duniya a wannan al'umma ba wanda ya kai sahabban manzan Allah gudun duniya amma cin sabon mazala kuma wadata na ɗalha bin lahi sa abdurrahman bin aufin ga su sa bin abiwa ƙafin ga sunan dai don mawadata ne suna da wadatar kuma suna da gudun duniya akwai wani kuma ba su da wadatar kuma suna da gudun duniya irin su kabba bin arak irin su na bin abi irin su salmanin farisi ba su da abin duniya kuma suna gudun duniya akwai wanda su kuma ga abin duniyar Allah ya ba su suna abin da ya kamata shi su bayar su taimaki addini kuma bangare guda suna gudun duniya irin su abokar irin su umar kaga shi ba samun wadata rashin samun wadata ne gudun duniya ba wani matsiyacin talakan abin da yake <laughs> wani jabberin sarkin ma ba zai ba to kuma kaga annaba annabi annabi Dawud annabi Suleiman sarauta ce ma da su annabawa ne da sarauta ka duwe wa sarauta annabi Suleiman har aljanu waye sai sarauta aljanu yanzu a duniya waye sai eh dai ko ka bauta musu ji ma abin da kake so amma ba dai kai sarauta aljanu ba yanzu sa annabi Ibrahim suna da wadata suna dukiya ka duba da yayi baki ga ilali ba baja'a kai ka zama baka kawowa a gari ejirin din masamin faƙar rabahu ilayin faƙala alata a kulu don ka gane su yake su cin bai ce ku ci ba ai umarni ke na sai jikin ya alata a kulu ba kwa ci ba <laughs> ya kai ya kuma irin su annabi isa su annabi yahaya su kuma annabawa kuma talakawa kuma tana da gudun duniya kaga ce gudun duniya bai da alaka da wadata ko rashin wadata me gudun duniya gudun abin da nisantar abin da barin abin da ba zai amfani ka a lahira ba wannan shi ne kawai shi ne alzuhud malice kama annal wara'a almashru'a kamar yadda tsantseni zaji an ce wani da tsantseni to kamar yadda tsantseni shi ma abin shar'antawa huwa tarku ma qad yadurru fid dar al-akhirah shi kuma tsantseni shine barin abin da zai cutar a gidan lahira da abin da zai cutar da kai a lahira to ka nisance shi wannan shine ne sai wani mai ne. da ya ga dukiya wata shubuha ko kaza sai ya guji ta da ya ga wani abu ya zo kai yana da dan shakka a kai kai baya a lahira sai ya guji shi wannan shine mai warau shine mai ne da ya ga wata magana kai fitar da magana nan anya ba matsala sai ya shiru da bakin sa ba zai yi ta wani kasuwanci ya zo ana tunja-tunja wannan a shari'a ya halatta malamai sun saɓani sun ce ga shi ba ta zo ce kai wannan duk da dai akwai maganganu biyu na malamai na warware ne wancan da magana ɗaya ce wannan shine alwara'u ka gane bambancin zuri da wara'u ko kaga shi zuhudu shine barin abin da zai amfani a lahira ba wara'u shine kuma barin abin da zai cutar a lahira kenan da da mai tsantsayin da mai zuhudu wane fi kamala mai zuri ya fi kamala wannan shine wara'u malaci to huwa tarkul maharramati wa shubahati shine barin ababan haramtawa ga mu yanzu muna rayuwa alhalalu ma halati yadi wal haramu ma harima an me za halar da haram din mu kenan duk abin da zai zo hannun mutum to nan ne halak duk abin da bai samu ba shine haram da yawan ma kan ki rayuwa da yawan mu Ka ga mutum Allah ya bai jarin miliyan talatin, miliyan hamsin, miliyan ɗari, amma yana kokarin cin zarancin biyar. ba fa biyar ba naira biyar ina muku rantsuwa da Allah ko ni wannan an yi da ni a gani mutum yana jari ya kai miliyan kaza Na ga zai rashin gaskiya a ciniki biyar ce kuma abin da za rashin gaskiyar na zo ne masa fada ya ce a rabu da ni kai ci gaba da haka rabu da shi kai 500 wallahi abun bakin ciki ya turne ka dariyar wallahi ba ta jin da ta bakin ciki ne 500 ko ne 500 ne 500 saboda ko muna jin duk abun da yazo kawai hannu ya halatta isa idan mu ce shiga gwamnati ko aka baya ya zama wani wani permanent secretary ko director yana samun kuɗi ka ya dinga yana samun aiwa ne na samun alheri a office ya ce sharri yake samu da muna jin duk abun da ka samu ko alheri gudun abin ba ma iya ababen haramtawa ba wasu buhati da ma shubuhi ka saboda ra'un manzan Allah ba da binu gani ba ce ba yana jin tsoron kwanar sadaka bane da naci shubuha ce kawai ya ga dabino a shimfadarsa ba ya ce ba don ina gudun wannan dini na sadaka bane da naci saboda shubuha ta zo shi manzan Allah haramun ne ci sadaka manzan Allah bai ce ba kuma shi ne tsira da addini shi ne tsira da mutunci kamar da muka shirin hadisi to sai malam ce allati kuma aramun ɗin da shi bar allati la yastalzimu tarkuha tarka ma fi'luhu arja'u min hakal wajibati to a gane na yace barin haram inda da shubha haram da shi shubha da barin ba zai lazamta barin aikata abin da yafi sarin jaya ba kamar wajibi wannan mata ka'ida ce idan ga wani haram to amma wajen guje wannan haramun din za ka bar wani wajibi to wajibin za a fara haram a gari ba gani ba ga wani abu haram ne ana so ka yi haram to amma a lokacin shi wannan haram din idan baka yi shi ba kuma za ka bar abin da wajibi ne a kanka an gane to sai ka aikata wannan haram din shi za ka aikata ka yi wajibin ka aikata kai wajibin tun ai idan ka bar haram ɗin to za ka bar wajibi to sai ka yi wajibi ya zama ka faɗa haram misali ya halatta a sha giya to mun ɗauka giya na kashe ƙishirwa misali sai ma Muhammad yana gani ba ta yace bai halatta a sha ta giya tana ba ta kashe ƙishirwa muƙaddara a gurin mazgan tana kashewa sai zama kishirwa ta kama ka za ka mutu ga giya yanzu tsare ranka wajibi ne ko musabi ne shan giya ko menene yanzu ya yi haramun din dan kai wancan wajibi an gane sai ka sha giyar saboda yanzu ka tsare ranka la tattu an fusa kuma haka Allah ya ce wajibi ne kai abin da zai za ka rasa ranka ba to amma kuma sai zama idan kai yi shi za ka faɗa haram shi kuma haram din idan ka kyale shi baka yi ba kuma za ka bar wajibi to sai ka aikata wajibin ka fada haram da Allah ya ce a yi maganar cin mushe Allah ta fa mun tsorra gaira bagi da wala adil fala yasma alayhi Yin wala ta kashe ka ga mushe cin mushe menene haram ka bari kai kuma ka kare ka kanka mutu menene shi kuma wajibi zaka ce ka aikata haram din ka fada haram din don me don ka aikata wannan wajin idan ka gaga ce karka aikata haram ɗin ta kuma barin haram ɗin ya lazamta maka barin wani wajibi wanda wajibin ya funci haram wannan yana da bambanci da dar'ul mafasid muqaddabun ala jabal masari an gane suna da bambanci ba wadai bane to shi sa ibn ya faɗi wannan magana cewa ya zama mutum ya bar haram da shubha amma da ba sa lazamta barin aikata abin da ya fi sanin jaya kamar wajibi in dai zai zama barin haramu ko barin shi ba zai lazamta ma kuma barin wani abu da yake wajibi a kanka a'a to wajibin za ka aikata wajibin za ka aikata idan kun kula shi wajibi ko kuma ce muku haram kala biyu kala biyu akwai haram ɗin da shi wannan abu kawai asalinsa kwata-kwatansa dama abin haramun babu wata hanya da ba wata wata maslaha da za ta sa a halatta wannan abu to irin wannan abun ba inda Allah ya ba dama ka aikata shi ba ya shiga cikin nan akwai kuma abin da a'a shi akwai lokacin da yake zama haramun a wani hali a wani harin kuma zama haram kenan akwai haramun mutlaqan akwai kuma haramun fi halin duna hali haramun dalakun Allah ya ce inna mara harama rabbi la fahisha ma har min hadha batana wal itma wal baghy bi ghayri haqi wa an tushriku billahi malan zalibi yulbi sulana wa an taqula lillahi ma la ta'lamu wannan abun guda uku ba masala a ciki Allah bai taba halaka su faɗi game da Allah babu ilimi ka kirkira ba Allah ya dauka faɗa zalunci a ina zalunci da zama maslaha zalunci zama maslaha an taba samu isa Allah bai taba halatta zalunci ba shirka ta taba zama maslaha Allah bai taba halatta shirka ba yi wa Allah kage da ƙarya taba zama maslaha amma kun kula cin mushe ya haram ne amma zai iya zama maslaha kamar mutanen da aka bayar shan giya haramun ne za ta iya zama maslaha ko ba gaba sata haramun ci za ta yi zama maslaha zai mutu baya da abinci ga kuma abincin wani da yana tarri ya gan shi ba zai sace cinye ba a nan ya zai mata maslaha to duk haramun din da yake ba haramun haramun ne fi halin duna halin to irin wannan haramun din to ana barinsa amma idan ya zama barinsa kuma zai baya zuwa ga barin wani abu da ya fi sharin jayi kamar wajibi to wannan ba za a bashi ba amma haramun mutlak daga shi ba ba ta hanyar da za a aikata shi babu saboda shi ba wata maslaha a ciki mutlaqin haramun ne ba maslaha a ciki ba amfani a ciki kwata-kwata shi sa babu inda za a ce a saboda kaza ka yi shirka akwai ta inda za ta amfana maka amma yanzu shi wancan mushen ba inda zai amfana maka akwai an gane bambancin to shi ne abin da ibn taymiya yake ne lokacin yayi to wani dan kwana daji da amma sai mu tsaya a nan da insha Allah ba damuwa eh yace wa amma ma yan fafi daral akhirati bi nafsihi amma abin da yake amfanarwa a gidan lahira a karan kansa auyi ina alama yamfa fi daril akhirati ko kuma ya taimaka a bisa abin da zai amfana a gidan lahira mana duk abin da idan ka yi shi zai amfani ka a lahira ko kuma shi abin in ka yi shi zai taimaka ma a bisa wani abu da zai amfani a lahira to fa zuri fihi laysa min ad-din to wannan abin gudun sa ba addini ba an gane dogaro da Allah zai amfani ka lahira ko ba zai amfani ka lahira kaga gudun dogaro da Allah ba addini ba neman taimakon Allah zai taimake ka a kuma zai taimaka ma wajen gidan lahira ko zai taimaka maka ba kenan ka gudun sa ba cin addini duk abin da in dai ka san wannan abin zai taimake ka a lahira to ka guji wannan abin baka zo da addini ba bal sabana addini ka zo da shi duk abin da ka san wannan abin zai taimaka maka wajen abin da zai amfani ka a lahira shi ma gudun wannan abin ba addini ba Mun taymiya bai kare wannan magana zai mata sala sala zai dauko duk maganganun suke faɗa saboda kala kai to duk zai mishi sala sala zai warware shi ne ce bal sahibuhu dakilun fi qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma allahu lakum wa la tatadu inna allaha la yuhibbul mutarin yace kai ba ma haka ba amma abocin yin hakan mabocin gudun abin da zai amfana a lahira ko gudun abin da zai taimake ko ji abin da zai amfana ka a lahira yace mabocin wannan ya shiga cikin fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya koma su imani la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum kakku haramta ka dada da abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kakku itare iyaka ka haramta itare iyaka ne Allah ya ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son na fitar iyaka Allah ta ya da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin